subscribe and sign up. Please da yake subscribe sanarwa don samun da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. A littafin kurkuku zango na biyu kashi na hamsin da biyar. Kai ma ka sani, ba na marmarin kasancewa da wani ɗa namiji idan ba kai ba. Don Allah ka daina tayar da hankalinka a kaina. saboda ni taka ce kai kaɗai. shi mutum ma da kake yin kishi akan shi babba ne ba matashi ba ya isa ya haife mu ne da kai tunda ta fara yin magana ya rasa sukunin shi gyaran gashinta ya yi matukar jan hankalinsa kamar princess timstin ɗin da aka yi mata guda biyu saman gashin ya ƙara mata kyau san bata ji motsinsa ba ta dage sai hakuri take bashi jin hucin numfashinsa a jikinta ya sa ta yi ta juyo tana fuskantar shi har sai da gabanta ya ɗan faɗi ganin yadda ya yi mata rumfa tuni ta sha jinin jikinta muryar ta na rawa ta furta me haka limshi mata ido yayi tare da ware su saman fuskarta abin ya daure mata kai yana neman ya rikitar da ita ganin da gaske kamar wani abu yake so yayi mata ne yasa ta fara canza mishi fuska zuwa ainihin turukolo ɗinta rinta ido ta yi da masifa ta ce tashi ka tafi ɗaki wallahi kada ka bari na bude ido na ganka ranka zai iya ɓaci sai da ta gama zazzaga masa faɗan ta bude ido a hankali don ta ga idan ya tafi ko gizo bai yi ba yana nan yadda yake cikin zafin nama ta daddage ta ɗaura hannayenta saman ƙirjinsa da niyyar ta ingije shi sai dai ta kasa yin hakan sakamakon wani abu da Da ya tayar mata hankali a ruɗe take kallon shi a yayin da take kokarin miƙewa zaune ta jingina bayan ta jikin headboard na gadon cikin sanyin murya ta furta sunan shi maiman idanuwan shi tuni sun fara canza launi numfashinsa na numfashinsa na fita da huce, hucin zafi faɗa min me ke damunka ba ka da lafiya ne me yasa na ji zafi a jikinka da wata raka sala ya kwantar da kanshi saman mattress su. kasancewar gadon yana da faɗi batul tana daga can ɓangare guda ka yi shiru baka bani amsa ba ka san ba na so ina magana kana share ni da kyar ya iya buɗe baki ya furta i'm sorry idan na bata miki rai yanzu zan tafi na kwanta ya ambaci hakan tare da miƙewa ya sako daga saman gadon da sauri ta biyo bayansa tana kwala masa kira sai dai kafin ta isa gare shi tuni ya fice daga ɗakin kofar ta yi lukin kwantar da kanta ta yi saman glass door ɗin jikinta ya yi mugun sanyi hankalinta ya tashi sosai ta girgiza da jin zafin jikin shi tamkar hucin garwashin wuta ta ya za ta iya rantsawa bayan ba ta da masaniya akan halin da yake ciki gashi ya faɗa mata bai ci dina ba duk dan saboda ita ruwan hawaye ne suka taru a cikin idanta da sauri ta juya tana duban haɗaɗɗiyar agogon bangon ɗakin karfe goma na dare ba don taso ba ta hakura da bin bayansa amma ta ci alwashin da asuba za ta je ta duba shi kamar yadda ta ga rana haka ta ga dare bacci ya kawar ce mai idanuwanta sai faman juyi take yi saman gadonsu duk ta takura kanta ta hana zuciyar ta sakat Allah sarki wannan kenan safiyar Friday ko in ce safiyar Juma'a wato ranar baddan Obinna bayan tasowa daga sallar asubahi dattijon arziki yana fi sashin da bedroom ɗinsa yake hannun shi rike da sanda farar jallabiya ce a jikinsa lokacin da ya karasa bedroom ɗinsa da sandar hannun shi ya tura kofar shigar shi ke da wuya kafin kyautawar kyaftawar ido hasken ɗakin ya ɗauke duhu ya mamaye idanuwan shi abin ka ga tsoho duk ya biya ya ruɗe muryarsa a dabarbarce yake faɗin subhanallahi waye ya kashe min hasken ɗaki jazz bana son shakiyanci na san kai kaɗai ne zaka iya yi min haka wai jazz baka ji ina magana ya faɗa yana ci gaba da yin tafiya cikin duhu ya ɗaura hannu ɗaya jikin bango yana lalaban switch don ya kunna hasken ɗakin cikin ɓacin rai yake faɗan jazz wallahi kada ka bari in kunna hasken ɗakin nan ranka zai ɓace ni wato raini ya fara shiga tsakani na da kai shi yasa har kake yi min shegantaka ko da kir ya samu ya shafo switch ɗin a harzike ya danna bottle ɗin a hankali hasken ɗakin ya soma gauraye ko ina tamkar da rana juyawar da zai yi on expert ya ga abin da ya ba shi mamaki da al'ajabi wato gabaki ɗaya faranni ne launin ja da yalo tun daga saman headboard har zuwa saman zanin gadon shi an kawata su masu kyan gaske har kyalli suke yi tamkar a mafarki yake kallon ikon Allah a hankali yake dogara sandarsa yana tunkarar gadon tamkar mai jin tsoron sa, sai da ya matso kusa ya kora ido yana so ya gane rubutun me ake yi da farannin karantawa yayi Happy Birthday to Our Backbone lokaci ɗaya wato Happy Birthday kashin bayanmu lokaci ɗaya saukin nauyar ajiyar zuciya farin ciki mara misaltuwa ya lullube shi sai faman sakin murmushi yake yi kamar wani zautacce daga yan bet ɗin ya zauna wato daga ƙarshen gadon yana ƙarewa farannin kallo ransa yana bashi cewar 'ya'yan shi ne suka shirya masa farannin tabbas su ne ya yi mamaki babu wanda ya sanar da shi za su yi mishi hakan kuma a tare da su ya dawo daga masallaci tun a babban falon gidan suka rabu da juna kowa ya kama hanyar bat ɗinsa yayin da yake bin adon farannin da kallo cikin sa'a idanuwan shi suka yi mishi tozali da birthday card birjik aka aje masa don ya karanta kusan guda bakwai daga saman kowane kat an ɗaura fure hayewa ya yi saman gadon har zuwa gaban kat ɗin ya ɗago da su a hannunsa kowanne yana da title ɗinsa da kuma sunan mamallakinsa kat ɗin farko sunan senator latif ne buɗewa ya so makarantawa kamar haka to my dear father na gode da kasancewar ka tare da ni a ko da yaushe ka sa ni a hanya madaidaiciya ka kai ni matsayin da nake a yau saboda goyon bayanka da kaunar da kake min da ƙwarin gwiwar da kake nuna min Ya sa na kasance a halin da nake yanzu tuni idanuwan shi sun cicciko da kwallar farin ciki ajiye kat din latif yayi ya bude kat na biyu mallakin sa mubarak yana duban sakon cikin shi from the bottom of my heart i want to wish you a very happy birthday dad your wisdom kindness and sense of humor have always branded my days a nurin fuskarsa sai kara nukuwa yake yi hakika sun yi matukar faranta mishi da daddaɗan kalamansu yana matukar ƙaunar 'ya'yan shi ajiye kati ɗin samu baraka yayi ya buɗe na sharifuddin cikin nutsuwa yake karanta shi happy birthday dad you are the best father in the world and we are so lucky to have you may your day fill with happiness and love hawayen da suka taru a cikin idanuwan shi tuni sun jika fuskar shi sumbatar kat din yayi kafin ya ɗaura shi saman waɗanda ya karanta ya duba sakon press ya duba sakon prime minister na yi farin cikin samun uba kamar ka wanda ya kasance dutsen goyon baya a cikin abubuwan rayuwata a koda yaushe ina kana karfafa ni da zama mafi kyawun abin da zan zama kuma hakan shine jagora a wuran a wannan rana ta musamman ina so in ce na gode da duk abin da kai mini happy birthday baba tsoho so much love you dariya ya sake har fararen hakoransa suka bayyana kalmar karshe ta sakon hatinne ya bashi dariya dariya ce baba tsoho limshe idanuwar sai dan yayin da hawa yake ci gaba da wanke fuskarsa abu ɗaya ne yake fargaba a duniyar nan ranar da zai barta saboda 'ya'yan shi bai sani ba tsakanin shi da su wane ne gawar fari bai fata ma wani daga cikinsu ya riga shi tafiya ba zai iya jurar rashin su ba ya gwammace mutuwa ta fara yin awon gaba da shi sumbatar kat din hatim yayi kafin ya buɗe na saratu on this special day i want to let you know how much i appreciate everything you are done for me dad ka kasance babban masoyina kuma mai goyon bayana ba zan iya gode maka ba amma ina maka barka da zagayowar ranar haifuwa. I'm sorry baki na ba zai iya da godiyan da nake maka ba ina son ka babana I love you my baba Allah ya bar min kai madubin dubawa ta manna makat ɗin ki sai kafin ya duba na sauran 'yan uwan nashi waɗanda ba su kai ga karasowa gidan ba su ma sun ba da sakon da aka rubuta musu a kat ɗinsu. farin ciki duniya ya cika obi farin cikin duniya ya cika obi kwanciya yayi saman farannin idanuwansa na fuskantar silin ba zato ba tsammani ya jiyo sautin muryoyinsu a cikin kunnen shi suna faɗin happy birthday to you happy birthday to you to our baba zumbur obin ne ya yunkura ya miƙe daga saman gadon yana duban kofar rum ɗinsa dr jazz ne ya fara shigowa hannunsa rike da madaidaicin kek mai hawa hudu daga saman shi an jera candle shigowar dr jaske da wuya manyan 'ya'yan shi suka shigo a jere su sanye da haɗaɗɗun jallabiyoyi mutum na farko sa mubarak ne daga bayansa senator Dave ne wanda ke a biye da shi His Excellency Abdulrazak ne gwamnan jihar Lagos. Bai san yaushe suka shigo garin Abuja ba, yayi mamakin ganin su zuwan bazata suka yi mishi. Ka kuma His Excellency Din Obinna na jihar Kaduna State. Daga bayansa mai girma Sharifuddin Obinna ne hannun shi rike da na dan uwansa prime minister Hatim Obinna abin gwanin ban sha'awa bayan su sai Saratu da ta shigo ita ma jallabiya ce a jikinta ta yafa mayafi a kanta fuskar kowannen su dauke da annoran farin ciki maimakon ya taso ya ƙara so gare su sai kawai suka ga ya fashe da kuka haɗi da sanya tafukan hannayensa biyu ya rufe fuskar shi jikinsa duk yayi sanyi duk da ransu yana ba su cewar kukan farin ciki yake yi gefe da gefen gadon kowannen nasu ya zauna kamar masu neman gafara sanata latif ne ya fara magana baba me yasa ka yin kuka dan Allah kada ka karya mana zuciyoyinmu mun ci burin mu faranta maka a wannan ranar mai albarka rana mafi daraja a gare mu ranar da abin alfaharin mu ya zo duniya ta tsakanin yatsun hannun shi yake satar kallon su Maryar Saratu da shugaba ta ce baba please ka daina wallahi ba ma jin daɗin ganin hawayenka masu tsada suna zuba a ƙasa baba idan baka daina kukan nan ba mu ma za mu fara cewar sa mubarak mr president sharafuddin ya ce dadi ka ba mu dama mu share maka hawayenka da hannayenmu please he excellence din ya karbe da fada cewa dadi saboda kai muka kamo hanya tunda duku-duku muka shigo abuja saboda muhimmancinka a gare mu don allah ka buɗe fuskarka ko ma samu damar ganinka mun yi kewar mahaifinmu kalamansu ba karamin karya masa zuciya suke yi ba sai dai ya kasa cire tafukan hannayensa daga saman fuskarsa Allahu akbar wato iyaye daban ne duk mukamin mutum shi ba komai bane a gaban iyayensa gabaki ɗayansu nan manyan mutane ne masu riƙe da manyan mukaman ƙasa masu kima da daraja a idan duniya yau ga su azazzaune gefen gadon mahaifinsu sun tasa shi a gaba suna lallashin shi abin da yake kara haddasa masa jin kaunar su biyayyar da suke yi masa tun suna kanana har zuwa girman su bai taba dana sanin kasancewar su a matsayin ƴaƴansa ba ba su taba sanya shi ciwon kai ba samun ƴaƴa nagartattu irin su abu ne mai wuya a zamanin nan damuwar shi ta ce suna matukar ji da shi suna gatanta shi suna kyautata mishi shi sa suke damun suke samun ci gaba a rayuwarsu saboda albarkar da yake sanya musu muryar His Excellency din ce ta katse masa tunaninsa. Baba, mun ji kayi shiru baka ce komai ba. Idan akwai abin da ke damun ka please ka faɗa mana. Baka da tamkar mu a duniyar nan. A shirye muke da mu share maka hawayenka. Da zole ya samu Barak ya Jazz. Faɗa min gaskiya, ko dai kai ne ka bata masa rai. Jazz na murmushi ya ce wallahi ba ni bane. Da kyar ya karasa maganar, ganin irin kallon tsiyar da Hajiya Saratu, kallon wutsiyar da Hajiya Saratu ke watsa mishi. muryar ta a kausashi ta ce tun da ka kawo kek ɗin mai komin shi ka fita ka bamu wuri ciki asan ya jas ben feta, ta ya miƙa mata tare ɗin ta sa hannu ta karɓa tana faman jifansa da harara san baya son barin ɗakin idan yana a tare da suji yake kamar yana a cikin danginsa mantawa yake da shi ba kowa ba ne a familinsu har ya juya zai fice muryar hatim ta dakatar da shi zonan jas dakatawa ya da yin tafiyar da sauri ya koma gaban gadon Hatim ya sanya hannu ya karbi kek din hannun Saratu ya mika mishi kamar yadda ka kawo shi kai nake so ka fara bashi Daura fuska Hajiya Sarar ta yi ba dan tana jin shakar yaya Hatim ba ta ko babu abin da zai sa ta bashi kek din Bawan Allah Jas sai faman sakin murmushi yake yi ya karba yana faɗin nagode da Hatim jinjina masa kai yayi ba tare da ya ƙara furta komai ba baba za mu tafi ba mu san ko me ke ba mu san ko mu ne baka san gani ba His Excellency Abdulrazak ne ya furta hakan. Sai lokacin dattijan arziki ya zame tafukan hannayensa daga zaman fuskarsa. tsofansa ya kara bayyana sosai. Tamoji tamoji duk ya kame fatarsa. Zaro hanki sa Mubarak ya yi daga cikin aljihunsa. Ya soma share masa hawayensa. Bayan ya kammala, ya soma dubansu ɗaya bayan ɗaya. Bi da bi ga baki ɗaya kamar nan fuskar shi suka ɗauko. Musamman ma Sharafuddin da Hatim tamkar yayi yi kakinsu. hatta hasken su kalar nashi ne launin idanuwansu ne dai kalar na mahaifiyarsu ganin yadda duk suka damu ya sanya shi sakar musu fuska cikin sanyin murya ya ce kai ni fa ba wani abu ke damuna ba farin cikin ganin ku ne ya sanya ni kuka don haka ku kwantar da hankalinku chas mi komin kek din nan ya faɗa yana kokarin sakowa daga saman gadon shi ni mimmiƙewa suka yi tsaitsaye suka kewaye shi tuni damuwar fuskar su ta washe mika masa kek din Jazz yayi sai da suka fara kirga mishi 1 su tiri kafin ya hura iskar kendil ɗin kendil ɗin suka mutu tafa masa hannu suka yi sai faman sakin murmushi yake yi wa zai fara bani kek ɗin ya faɗa yana duban su matsa ma jas hanya suka yi ya matso kusa da shi hajiya saratu ji take kamar ta ingiza ke yarsa. tana jin haushin kasancewar shi a cikin su a ganinta ba shi ya dace ya shigo su ba ina laifin teams su da suke jikokinsa shi kuwa hannun shi har kyarma yake wurin ɗaukar wuka ya gutsuro kek ɗin ya mika masa a baki ya soma ce a tsanake yana duban jazz har da ɗaga mishi gira ya furta waye ya fada min waye ya haɗa min wannan yayi min daɗi jazz ya ce momi na ce ta haɗa maka shi jinjina kai yayi amma ta iya na jinjina mata daɗi jazz ya ji an yabi kek ɗin mahaifiyarsa saratu kuwa takaicin duniya ya ishe ta ɗaya bayan ɗaya suka soma bashi kek ɗin yana ce. kafin shi ma ya karba ya bi su ya bashi a baki bayan sun kammala ci ya ɗaura kek ɗin saman tebul rungumarsu ya fara yi ɗaya bayan ɗaya yana babbaga bayansu da hannayensa kamar yadda ya saba yi musu tun suna yara saman gadon shi ya koma ya zauna ya ce musu duk su zazzauna yana son ya yi ta kallon su hakan ba karamin daɗi ya yi musu ba kamar yadda ya ba su umarni haka suka samu wuri saman matris ɗin suka kewaye shi banda jazz wanda tuni ya jima da komawa kofar ɗakin ganin irin kallon barazanar da hajiya sarar take yi masa kamar za ta shaƙe shi tun wuraren karfe goma sha biyu na safe hamshakan motoci ke ta kurɗaɗowa cikin gidan tun kafin lokacin da za a fara gudanar da shagalin ya gabato sun cika gidan kasancewar baba obi mutum ne mai tarin jama'a wasu ma ba a kasar suke zaune ba amma a ranar sai ga sun shigo najeriya duk don saboda su halarci taron taimurnar ranar haifuwarsa masu aikin gidan sai zarya suke yi wurin kai ma baki abinci da na sha kicin ya zama dandalin magulmata bakunansu ko gajiya ba sa yi da soroto yau za mu ba idanuwan mu abinci har su koshi safa ce ta yi maganar sofi ta ce hmm, ainihin aiki a gidan nan gaba ta kai ni gobarar titi a jos wai ko kun ga haduwar prime minister hatim da matarsa wow masha allah allah ya yi halitta marwa ce shi kadai kika gani kenan baki ga mai girma Sharifuddin ba ai har da shi jiya a cikin waɗanda suka je iyabar tarbo prime minister wallahi mutumin ba karamin burge ne yake yi ba da shi da dan uwansa Hatim mutanen ba dai aji ba komai nasu na da tako suke yin shi Abla ta ce yau za mu ci uwar sabada za mu tashi mu watse mara karkashe don na san dole a gayyacin mawaka da magida ni na ma rasa wani kaya zan sanya wallahi da ya safa ta ce kalar dangi uban wa kike tunanin zai barki ki shiga hall hall din taron ke kin isa ma sannan sannan isassa mai walkinsa ai kawai ki tsaya a iya matsayinki ta ina zaki nemi haɗa kafa da manya-manyan hamshakan attajiran masu kuɗi ai idan kin ganki a hall ɗin can to a matsayin mai raba abinci zaki je dariya suka sake abla ta ce ni ma ba da wasa nake wallahi ainihin tsoron ma shiga zanji jiya izuwa yau bani da kwanciyar hankali saboda jama'ar saboda jami'an sojoji da suka kewaye estate din ciki da waje na san duk zuwan hatim ne yasa aka kara tsaro har haka marwa ta ce ni ko ina so na tambayi abin ina so in dan in yi tambaya abin ya dan tsaya min a raina har suna hada baki wurin tambayar ta menene numfasawa ta yi kafin ta soma magana kun san ni ban jima da fara aiki a cikin gidan nan ba abin da ya dan daure min kai ta ya aka yi hatim da yake dan kasar Najeriya yake mulkar kasar Turawa mai girma kamar Canada ta ma hakan yana yiwuwa ta tambaya tana duban fuskokin su Allah sarki wannan kenan to ina da keke raga ni faɗa ne ni ma dai tambayar nan na raina tuntuni da aka yi dan Najeriya zai je can ya mulke su mu dai in muna tafiya na san za mu ji komai ku bi ni za ku ji ni kuma ina nan ina bibiyan bus bature amma dai yanzu duka duka ina jan dakata da murya na ya fara gagara fita muran nan ya ke min makogoro sosai mu haɗu kawai a littafi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai a littafin kurkuku zango na biyu kashi na hamsin da biyar kai ma ka sani bana na marmarin kasancewa da wani ɗa namiji idan ba kai ba don Allah ka daina tayar da hankalinka a kaina saboda ni taka ce kai kaɗai shi mutum ma da kake yanke shi akan shi babba ne ba matashi ba ya isa ya haife mu ne da kai tunda ta fara yin magana ya rasa sukunin shi gyaran gashinta ya yi matukar jan hankalinsa kamar princess